amma ba a ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 28 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha shida ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da shida liladiya muna cikin karatun sahihul bukhari wanda shi ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalin sunna wal jama'a a yau za mu tashi a kitabul magazi a cikin babi na 54 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى باب فضل الله سبحانه وتعالى ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم إيه الله هنا بام العبارة رانا ياجي هنين شيني الله يجي تشمنا ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم hakika Allah ya taimake ku a wurare da yawa ya ku musulmi sannan wa yau mahunaini haka nan Allah ya taimake ku ranar yakin hunaini iz a'jabarkum kasaratukum lokacin da yawan jama'anku yake sa ku jiji da kai falan tugni ankum shay'a eh lokacin nan ku sabon manzon Allah yawan jama'anku yana sa ku jiji da kai to amma kuma falan tugune an kumshe a wannan yawan jama'a bai amfanar da ku da komai ba ga ku da yawan jama'a din wanda kuna ganin ko fi furan yawan amma kuma wannan yawan jama'an bai amfanar da ku wani abu ba bil hasali ma wannan yawan jama'a ya janyo mu karyewa wa zaqat wa zaqat alaykum al-ardu bima kuma ƙasa yayi muku kunci ƙasa ya ƙuntata a gare ku duk faɗin shi duk faɗin ƙasa lokacin nan sai kuna ganin shi mai kunci sun mawallaitun mudubiri sa'an nan kuka juya kuna masu ba da baya kuna gudu duk da yawan ku Allah ya sanya muku tsoro saboda kun yi jiji da kai kun yi alfahari da yawan jama'a sai Allah ya nuna muku ba wai yawan jama'a ne ke taimakon ku ba taimako daga wajen Allah yake zuwa wa man nasru illa min indillah an gane ku saboda haka summa wallaitu mudbirin summa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin sannan sai Allah ya saukar da natsuwansa ga manzansa sannan ya saukar da natsuwansa ga mu'minai wannan lafazin mu'minai in jiya ne nawa sahabbai sahabban manzan Allah din daga Allah ya ambaci mu'minai to yana nufin sahabban da manzon Allah ya tarbiyyantar sanni. an gane min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara thumma thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin duk dai gashi nan an gane wannan ko to shi wannan yaki na Hunayn yaki ne wanda ya shahara malaman tarihi sun yi rubuce-rubuce a cikinsa musamman muka duba cikin ainihin magazi na ibn isa ya yi bayani sosai akan wannan yaki na hunayi shi wannan hunayi din wani kwari ne tsakanin makka da da'if tsakanin makka da ɗa'ifa a lokacin da wasu ƙabilu da suke zaune a wani kwari a su ne kamar ƙabilan hawazin da kabilan sakif wayannan kabilu guda biyu suna zaune a wani kwari da kabilan Katifan da sauransu to sai suka samu labarin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaki kabilun nan kafirai ne sun ji labarin manzo Allah ya yi fatahu makka sai abun ya dame su hankalinsu ya tashi sai abun bai musu daɗi ba saboda haka sai suka shirya su yaƙi musulmi an gane wannan ku tun da sun gama zan Allah ya yi fatau maka? suka ce to ya kamata su taru su yaƙi musulmi sai suka fito ƙwansu da ƙwarƙwatansu da matansu da 'ya'yansu kai har ma da dabbobinsu ba ka taɓa jin yaƙin da aka fito har da dabbobi to a wannan yaƙi na hunain sun fito da matansu da 'ya'yansu da kuma dabbobinsu an gane malaman tarihi suka ce hikiman da ya sa aka tattaro mata da 'ya'ya har da dabbobi saboda kada wani daga cikinsu ya yi tunanin zai gudu idan aka fara yakin ka ji wuya in za ka gudu mata kana kallon ka ashe ta rago ne yayanka na kallon ka baba zai gudu ba saboda haka idan mutum ya ga ga matan shi na kallon shi ga yayan shi na kallon shi ga kuma dabbobi to sai mutum ko da ya nufin guduwa sai ya ya dan ƙara juriya to wannan ne dalilin da ya sa wasu a a suka tattaro hadda dabbobi da komai da komai an ce yawancin musulmi a lokacin ba su da isassun makamai musulmi suna shiga cikin wannan wannan kwari na hunayi da suka shiga wannan kwari na hunayi ba su ankara ba sai kafiran suka yi musu ambush kafiran nan rundunar hawazin a suka yi musu ambush wanda su rundunar hawazin gwanaye ne sosai wajen harbi sai suka yi musu kwantan bauna sai kawai suka farwa musulmi da harbi da tsara da suka sai wasu musulmi suka tarwatse suka fara gudu an gane ko sai aka bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu 'yan tsirarin musulmi kawai ba su gudu ba tare da shi a tsaron aka bar manzan Allah da wasu kafirai ɗan kaɗan a tsakiyar kafirai a tsakiyar kafirai aka bar manzan Allah da wasu tsirarin musulmi a tsakiyar kafirai an gane wani ku da manzan Allah ya ga haka sai ya umarci sai manzan Allah ya umarci baffansa Abbas wanda yake rike da linzamin alfadarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Abbas radiyallahu anhu ya kirawo musulmi da suka gudu sai Abbas ya kwada musu kira cewa su dawo manzan Allah yana nan su dawo manzan Allah bai mutu ba sai suka juyo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ya zaburi alfadarinsa a yadda faru kafirai sai fada ya sake kaurewa an gane fada ya dawo sabo nan ne fa a manzan Allah sallallahu ana cikin kwamawa da kafirai sai manzan Allah ya damki tsakuwa da ya damki tsakuwowi a tafukansa sai ya watsa wa kafirai a fuska da ya watsa wa kafirai a fuska shine manzo Allah yayi addu'a yake cewa ku tarwatsi wannan watsa wanda annabi ya sai annabi ya ce su tarwatsi gaba daya sai mai ruwaya yake cewa ya rantse da Allah daga nan sai kafiran suka daina gani wannan duwatsun da aka watsa kamar wani mu'jiza ne daga annabi da Allah ya bashi sai ya zama an ce babu wani kafiri daga cikin su face wannan dutse ya shiga idansa sai kafiran suka daina gani ya zan ba sa gani sosai kafaran nan suka dumauce sai suka fara juyawa baya suna gudu an gane ku bugu da ƙari kuma sai Allah ta'ala ya sauka wa musulmi da nasuwa su kafirai hankalinsu ya tashi suna ta gudu su kuma musulmi sai Allah ya ba su nasuwa an gane wannan ne ah, sai ya zamanto Allah ya sauka musu da jama'a na mala'iku sai zama to kafirai suna ta gudu sai Allah ya ɗora musulmi akan kafirai a wannan lokaci to wannan shine Allah yake ba mu labari a wannan aya cewa walaqad nasarakum Allah fi mawadin kathiratin haƙiƙa Allah ya taimake ku a wurare da yawa wa yawma hunainin haka nan Allah ya taimake ku ranan yakin hunain iz kasara kasaratukum lokacin da yawan jama'an ku ke baku sha'awa kuna ta alfahari da yawan jama'a har ma wani mutum daga cikin su yake cewa lan nuglabal yawma min illa ba za a rinjaye mu yau ba dan karancin jama'a in dai dan karancin jama'a ne ake rinjaye to wannan karan mu za mu yi rinjaye akan kafirai an gano wannan aiki to saboda wannan alfaharin da aka yi sai Allah ya ainihin sanya tsoro ga muminai shi ne Allah ke cewa falam ba in ajabar kun kasara tukun falam tuguna ne an kurshe a lokacin da yawan ku ke sa ku alfahari sai zama to yawan nan bai amfanar da ku komai ba wa zaqat alaykum al'arzu bi bima hubar sai ƙasa yayi muku kunci duk faɗinsa. Sun summa wallaitu sannan sai kuka juya kuna masu ba da baya kuna gudu an gano wannan ko saboda wannan alfaharin da suka yi sai Allah ya sa musu tsoro ya zama to kafiran ba su kai su yawa ba amma kuma gashi nan suna ta gudu sun ma'anzalar lahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin sai eh, a lokacin da manzon Allah din nan dama manzon Allah ya tabbata da shi da wasu mutane yan kadan sai manzon Allah ya sa Abbas ya kira mu'minai cewa ga manzon Allah nan a lokacin annabi yana cewa ilayya ibadullah ya ku bayan Allah ku din har inda nake ilayya ibadullah gani nan ku din faro ne shine fa suka samu wani irin karfin gwiwa suka din faro inda annabi yake sai Allah ya ba su wani irin nutsuwa ya ba manzan Allah ya saukar da nutsuwa ga manzansa ya saukar da nutsuwa ga mu'minai wa anzala junudan lam tarawha sai Allah ya saukar da wasu rinjina wanda ba fa ganin su su ne rundunar mala'iku wa azabar na kafaru sai Allah ya azabtar da waɗanda suka kafirta wa zalika jaza'ul kafiri wannan shi ne sakamakon kafirai Sun ma ya Allahu ko min da zalika ala man wallahu ghafurur rage to wannan gudun da suka yi suka da baya ai laifi ne ko to kila kada wani daga baya a rubuta a cikin tarihi sabon manzan Allah sun gudu ba a yafe musu ba sai Allah ce sannan sai Allah ya karɓi tuba baya ga wanda ya so daga cikin bayinsa Allah ta'ala mai gafara ne mai rahama kuma yanzu nan to kaga wannan shine yakin hunayi wanda Allah yake babu labari na'am ila qawlihi ghafurur rahim har inda Allah yake cewa ghafurur rahim حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل رأيت بيد بن أبي أوفى ضربة ناقة سارة أهن ابن أبي أوفى ناقة سارة أهن قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم هنين يجي أنصارين وننصارين أنصارين أو نهنن تارد النبي sallallahu alaihi wa sallam ranan yakin hunain qultu shahidta hunaina sai nake ah dama ka halarci yakin hunain ne eh dama yakin da aka yi na hunain ka halarci yakin qala qabla zalik sai tun kafin haka ma din na halarta ba ma hunain ba yakokin da aka yi qabla zalik na halarce su an bai su sabon annabi me yasa ake saran sabai saran yake ci sahabba annabi ba sa samun maganin maganin wuka ne maganin tsara inda babi ne na imani babi ne na azkar babi na addu'a babi na dafa'i da rafa'i ina ganin babu wanda zai nuna masa sahabban annabi sahabban annabi suna da addu'a gangariya daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma an sari sahabban manzan Allah saran nan ya ci su kai ba su ma fiyayyen halitta wanda Allah ya aiko an gane wanda shine abun koyin mu an sare shi an ji mai ciwo an sare shi a kafada jiri na ta zuba an karya mai hakora ina fatan gane a shi ga mutum na ta shan maganin layan maganin menene eh maganin kariyan bindiga maganin kariyan kaza to wannan yana da karancin imani mutumin da yake da imani da Allah zai dogara ga Allah kuma ya fuskanci makiya idan ya mutu a wannan fagen fama ya yi shahada idan kuma Allah ya dawo da shi lafiya ya samu lada kuma ya dawo da ganima an gane ku na'am حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وجاء رجل يجي ناجي براء بن عازب رضي الله عنه alhali wani mutum ya zo wajensa faƙala ya aba umara sai ce ya aba umara in ji mutumin a tawallai ta yau mahunayi eh, a lokacin so larabawa in ka ce wa mutum ya abawa ne to kalma ne na girmamawa sosai su larabawa suna so cewa ka ringa jingina su zuwa ga baban wani to su kalma ne na girmamawa an gano wannan ku amma ba mu a al'adar mu nan 'yan najeriya ba na tsammanin wannan wani kalma ne na girmamawa sosai ko? mutum na jin daɗi ko? kama larabawa gaskiya abin ya fi ƙarfi a wajensu su larabawa yana da wuya ka ji an ce shekuwa ne wa ne wa ne in gaji ana ta tara wa mutum gajiya ana ta tara mai girma sosai dan najeriya dan najeriya a ce shek ustaz profesor an gane ku shi da kanshi ma zai bada ni ne suna na malam wani ni ne ni fi suna na prof wani yana wani ji da kanshi irin kaza amma ba annabi zaka ja ce Haddasa haddasa ni bin umar kawai Haddasa ni malik an nafi an ibn umar kaga a Najeriya ce wai an kira wani malami da sunan shi ba wani shek ko profesor ko waye aje zama to wani nau'i na wulakanci ko ba ka ba to shi ne to me za mu ɗauki wannan za mu ɗauki wannan a matsayin al'ada ne ko za mu ɗauke shi a matsayin wuce gona da iri ne na 'yan najeriya da 'yan afirka al'ada ya danganta ko al'ada ne in an wuce gona da iri ya koma haram an fahimta akwai inda za a wuce gona da iri sai kaga ana kira mutum kamarun zaman shamsu din badaru din wane ne wane ne din to irin wayannan badaru waye wa in kaji ana yin shi ne ga ba larabawa ba ne shi balarabe irin wayannan kalmomi na girman kai da wuya kaji a bakin balarabe kana karanta littafi kaga wannan kamaru din shamsul a'imma wane ne wane ne yayi wato ka san ba larabawa ba ne an gane kasan ajamawa ne da suka karanci addinin musulunci eh. a tawallai ta yau ma hunayi sai ce ya kai a ba'u mara. shin ka juya ranar yakin hunayi faƙala amma ana fa'ashahadu alin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu lam walli to shi ne zai ta amma ni na shaida in ja a ba'u mara. an gane ku bara'u kenan ku na shaida cewa lalle na shaida ga manzan Allah ina shaida ga manzan Allah cewa manzan Allah bai juya ba an gani mafi yawan sabai sun juya Allah ya sanya musu koro amma ban da manzan Allah walakin na'am walakin azila sa'anul qawm sai dai cewa masu gaggawa daga cikin mutane masu sauri daga cikin mutane sun yi gaggawa an gane lokacin da ake gudu din nan akwai wanda suka yi gaggawa wajen gudu din saka shakatuhum hawazi to lokacin da su hawa zinawa suka fahimci sahabbai sun firgita har suna gudu sai suka kama musu ruwan ruwan kibiya shine rasha katkum a rasha katkum hawazin sai suka kama musu ruwan kibiya suna tarbin su نعم وأبو سفيان بن أبي الهارث آخذ برأس بغلته البيضاء shi kuma abu sufiyan ya musulunta a lokacin bayan Fatawu makka da ya musulunta ne a lokacin Fatawu makka to sai abu sufiyan din nan ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa in ka ji wani mutum yana faɗin magana banza game da abu sufiyan to mutumin banza ne dan shi'a ne shi an gane da abu sufiyan da ɗan shi mu'awiya sahabban manzan Allah ne masu daraja za ga shi a suna yawan attacking din wayannan mutane guda biyu ko ba komai yasa suke attacking din su ba suna so ne su rusa kabilan Banu Umayya gaba daya su nuna kabilan Banu Umayya gaba daya kafire ne su an da ko to so haka Abu Sufyan shine shugaban Banu Umayya yawa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn al-Harith shi kuma yayi ruku da kan alfadarin manzon Allah kan alfadarin manzan Allah wanda yake fari alfadarin manzan Allah fari ne shi an gani? sai ya yi riko da kan yaqulu ala an Nabiyu la kadhib an ibn abd al-muttalib manzan Allah shi kuma yana kirari ana Nabiyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib ni ne annabi ba ƙarya bane tabbas ne annabi ne kuma ni ne dan abd al-muttalib manzan Allah yake faɗin wannan ya halatta ga malami ya ringa kirari in ya kama ko bai halatta ustazu ya kirari ba bai halatta ba ya halatta gashi annabi ya faɗa anan nabiyyu la kazi, annabi na abdul muttalib sai ni wani jikan wani sai ni jarumi dan jarumi jikan jarumi ya halatta ya halatta a nan wajen in bukata ya taso za ka yi wannan kirari ne don ka ba kakurai tsoro an da ko a wajen yaƙi ana yin kirari don a ba maki yi tsoro sai ni wanda in na dumfari kafirai ko su nawa ne sai na kauda su in Allah ya yi an gani su saboda haka manzo Allah yana faɗin wannan to a nan wajen shi da aka tambayi wannan bara'u aka ce masa shin ranar yakin hunayin ka gudu maimakon ya ce ban gudu ba ko na gudu sai ce na shaida har ga Allah manzan Allah bai gudu ba to ni ba shi ba shi mai magana ba ya gudu kenan kaga ishara kaman ya gudu to akwai sahabban da sun gudu amma ba su yi nisa ba suka dawo wasu kuma sun yi nisa suka dawo an gane wannan ku to shi ma kenan yana daga cikin wanda sun dan ja da baya akwai wanda ja da baya ne ga rago ba tsoro ba ne shirin fada ne wani ya ja da baya don ya ƙara shirya wani kuma tsoro ya je gudu duka gaba ɗaya Allah ya ba mu labari sannan Allah ya ce ya yafe musu an fahimta ku na'am حدثنا أبو الوليد حدثنا شوبة عن أبي إسحاق إلى للبراء wa شيء وبراء وأنا أسمع وأوليتم وأنا أسمع نعم qila lil bara wa ana asma'u an ce wa bara alhali ni ina jin maganan da ake cewa bara din awallaitum ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yawma hunain shin kun juya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin hunain ranar da aka yakin hunain shin kun gudu fa qala aman nabi sallallahu alaihi wa sallama fala yanzu umma ne yana tambayan ka akar maka Allah da Allah ma tambaya ranar da aka yaki kaza ka gudu ɗalibi ke tambayan ka yana son ya samu amsa daga wajen ka ya za ka kalli wannan ɗalibin eh ɗalibi ke tambayan malami ya ji an ce da aka yi yakin nan mutane da yawa sun gudu kana daga cikinsu ko baka cikinsu shin ba za a ɗauka cewa an raina malam ba kama su ɗin nan suna tambaya ne don samu ilimi ana so a samu suwaye ka gudu za a rubuta suwaye ba su kudu ba za tarihi ake suwa rubuta an gani wannan ba wani aibi ba ne da dai bayan Allah ya riga ya faɗi wannan abubuwan kuma Allah ya faɗi cewa Allah ya sauka musu da nutsuwa daga baya an gani shi tarihi ake so a rubuta don an tambayi mutum ba zai jawo shi ba abu ne na ilimi ake tambaya a nan wajen in wani ne ba zai so a san ya gudu ba in wani ne ce tabbas na gudu ina daga cikin wanda muka gudu amma kuma mutum ya Allah Allah ya gafarta mana to abin da ya kama da wannan na'am fa qala amma an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fala sai ce amma annabi sallallahu alaihi fala shi dai tabbas bai gudu ba to amma kuma ai akwai wasu sahabbai wanda suka kewaye annabi ba wai annabi dai kadai bai gudu ba ko wasu sahabbai wanda su ba su gudu ba kun ji ana magana Abu Sufyan sana akwai irin su Abbas dan Abdul Muttalib akwai dai manyan sahabbai da ba su je ko ina ba na ba ta gano wannan kanu rumatan faqal wato sun kasance su maharba ne su waye maharba su wannan kabila na hawazin din kabilan hunain din da aka je za a yaka sun kware su sai wajen harbi sai annabi ya ce anan Nabiyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib eh bayan an gudu fa ga yawan kafirai sun dun faro annabi mai hukumar manzo Allah ya gudu bai gudu ba sai kirari annabi yake yi ni annabi ne ba ƙarya ne kuma ni ne dan Abdul Muttalib kaga ya nuna mana in ana maganar jarumta manzon Allah shugaban jarumai ne lokacin da ya kamata annabi ya ga sojoji duk sun gudu an bar mutane yan kaɗan tare da shi ga kuma kafirai sun zo ana ta ambaliyar kafiran zai gudu amma shi manzon Allah ko ya zo bai yi ba ya tabbata an gane wannan ko na'am haddathani muhammad ibn bashar haddathana gundar shu'ba an abi ishaq sami albara wa sa'alahu rajul min kai wato a ya ji bara an karbo daga abi ishaq yace ya ji bara'u wani mutum daga kabilan qais ya tambi bara'u din a fagarutum an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yau mahunayi shin kun gudu tare a daga manzan Allah ranar yakin Hunain kana daga ciwon duka ka gudu ko baka ciwon da ka gudu فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل yace eh gaskiya kaman ina so yace na gudu amma manzan Allah fa bai gudu ba kun wani yana jin wani zai dauka annabi ne kadai akwai mutane da basu gudu ba tare da manzan Allah an gane wannan ko in kana bibiyar ruwayoyi zaka ga akwai wasu daidaikun sahabbai da basu gudu ba wasu sahabban wato sun ja da baya ne don shirin yaƙi wasu masu sun gudu an gane wannan ku? na'am kanat hawazin rumat ya kasance kabilan hawazin maharba ne gwanaye ne wajen harbi wa inna lamma hamalna alaihim lalle mu lokacin da muka kai farmaki muka kai ɗauki zuwa gare su in kashe kashafu fa akbabna ala alganaim wa inna lamma hamalna alaihim in kashe ku. mu lokacin da muka kai farmaki a gare su su kafiran sai suka firgita sai suka gudu suka kwaranye suka gudu kaga anan mun firgita kafiran nasara ya fara zuwa wajen mu wa akbabna alal ganaim to mu menene abin da abin da ya karya mu maimakon mu ci gaba da bin kafiran muna kai sara muna kabbara sai muka kibu muka kibu akan kwasan ganima ga kafiran nan sun bar dukiyoyi masu yawa sai kawai hankalinmu ya karkata wajen kwasan ganima to wannan shine abin da ya janyo mana bala'i an fahimta ko fastuqbilna bisiham to nan take sai kafiran suka juyo kanmu da kafiran suka san cewa hankalinmu baya kansu hankalinmu yana kan abin duniya ne dama sahabbai suna son ganima ko ba sa so akwai wanda bai son kuɗi babu ku sai dai cewa mai musulunci ya hana ka nemi dukiya ta hanyar haram to kaga wannan abin da sahabbai suka yi na zuwa sanya hankali akan ma haramun ne sun yi laifi an gane ku to nan da idan a zai ja layi to an ce sahabbai mutanen kirki ne to nan sun yi laifi ko dama an cewa mutumin kirki ba zai taba yin laifi ba dama haka aka ce maka ai eh, cewa aka yi sahabbai adilai ne mutanen kirki ne ba a ce sahabbai ma'asumai ba an gani manzanni su kaɗai ne ma'asumai amma sahabbai mutanen kirki ne amintattu ne su kuma mutumin da yake alkhairin shi ya ninninka kurakuran shi shi ne ake kira mutumin kirki idan kurakurai da sharrin mutum suka ninninka alkhairin shi ne mutumin banza to su kuma sahabbai in muka duba irin yaban da manzon Allah yake musu yaban da Allah yake musu ya ninninka kurakuran su an gano wannan ku sahabbai ana iya samun su da kurakurai manya-manyan zanubai da kanana amma suna da hanyoyin gafara wanda mu ba mu da shi Allah ma yakan gafarta musu abin da baya gafarta mana saboda sun ba da wani gudunmawa ga musulunci wanda babu wanda ya taba yi ko ba za mu taba yi ba ba gane ba shi sa manzo Allah ke cewa la tasubbu ashabi ka ku ta sahabbai na fa wallazi nafsi bi yadi law law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa da a ce ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na zinari ma balaga mudda a hadijin wala nasifahu da ba zai kai mudin nabin ɗayansu ba kai kuma harabinsa ba zai kai mudinabin ɗayansu ba ya mudinabi yake ɗan ƙarami ko haka ka ɗibi gero ko masara ciki cikin hannu hannu wanda yake ba ba mai girma su cancan ba ba kuma ɗan ƙarami sosai ba haka ɗaki to wannan mudinabin da ake auna zakan kono in sahabi ya ciyar da gero ko ce ya ciyar da dawo, ko masara ko shinkafa ko alkama ko mai sahabi ya ciyar da a ce mu za mu ciyar da dutsen uhudu na zinari da ba zai kai mudinabin ɗaya daga cikin sahabbai ba mudinabu ba sahabi ya ciyar da mudinabi kai kuma ka ciyar da dutsen uhudu zinari ba wa dutsen uhudu ma na gero ko dawa ko masara ba kaka san tazaran ya yi yawa shi sahabi bai ciyar da zinari ba ba a ce ma ga rogo ya ciyar ko dawa ko masana kai kuma ka ciyar da dutsen uhudu na zinari nawa ne gram daya na zinari a yanzu ina masu ciyar da zinari nawa ne gram guda na zinari yanzu nawa ne rubu dinar eh nawa ne rubu dinar 2,200 ko? 215 to so hudu shi ne dinari daya 215 so hudu dinari daya kenan eh nau kenan? 860 to 860 wanda ya ji yadda gram guda daya to nan dutsen uhudu na zinari an gani dutsen uhudu mukaddara cewa iya wannan masallacin malam bakon ne ma dutsen udu na zinari sai wani mutum ya ciyar da nan wajen to a ce yanzu ka auna gram nawa ne gram nawa ne masallacin malam bako in za a kashi a skeli ai skeli ma lissafi zai kure lissafi zai narke gaba ɗaya ba a gama cimma abun ba za a zo ana miliyan biliyan triliyan menene quadrillion bala'i tashi tashi nan dai ka gane sai sai lissafin bature ya kare gaba daya to ballantana dutsen uhud ya fi masallacin malam bako fiye da goma to kaji kaji ma wani kwanan nan ma ya dawo daga umra ya ce in kace dutsen uhud ma ya fi masallacin malam bako so tari ba kai kuskure ba to gram na zinari a ce masallacin a ce wannan dutsen uhudu ya fi masallacin malam bako so dari sai ka ciyar da shi na zinari ba zai kai mu da dinnabin sahaban annabi ba to dan Allah ta yaya za a yi mu ƙaranan mu da sahaban annabi to mutumin da ya ma irin wannan fintinkau da wani baki za ka iya buɗewa ka zage shi ba sa'an ka bane ta kowane bangare ka san mutumin da za ka zaga ma ya kamata ya zama to a tsakaninka da shi akwai dan mai amma ya ma wani irin fintin wanda ba a lissafawa daga ina za ka fara wannan zai nuna muku ɗan shi'a ba ƙaramin lalatacce ba ne mutumin da ya yi wannan ikai wannan daraja amma ɗan shi'a bai jin nauyi in kana neman cikakken mara kunya a duniya ɗan shi'a ne Allah shi kiyaye to kun ji sabon annabi an gane tsoraka idan suka aikata zunubi suna da hanyoyin gafaran da mu da shi innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lalle wayannan da suka yi imani ha suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah da wayannan da suka tattaro muhajirun suka ba su masauki ulaika humul mu'minuna Wa wayannan sune mu'minai na haƙiƙa to in suka yi zunubi ba in suka yi zunubi dan nan ya zai ce sahabbai sun yi laifi kaza laifi kaza to ya gama lissafa laifin da zai suke to ga abin da Allah ya faɗa kan laifin da suka yi lahum magfiratun wa rizqun karim sahabban annabi suna da wani gafara wanda bai da iyaka shi gafaran ma an kawo shi da na kira da nuna ma gafaran Allah kada ya san sirrin gafaran da kuma wani irin arziki mai girma sahabbai suna da shi to wani laifi ya rage yanzu tun da gafaran ma ba san girman gafaran ba Allah kaɗai san girman gafaran arzikin da Allah zai ba su Allah kaɗai san girman ina fata lura to saboda haka in suka yi laifi Allah suka yi wa laifi kuma Allah ya gaya mana wannan laifin ya san da shi kuma ya gafarta musu na'am fastuqbilna bisiham a lokacin nan sai aka fuskance mu da kibiya ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء حقيقة أنا قام منزول صلى الله عليه وسلم أكان الفدرين شي فري فرن أبنن فرن الفدر فرا وإن أبا سفيان آخذ بزمامها الحالي أبو سفيان ينا رقو دلن زامنتا وهو يقول alhali yana cewa anan nabiyu la kadhib an ibn abd al-muttalib ni annabi ne ba ƙarya bane ni dan abd al-muttalib ne قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته sai manzo Allah ya saukar kan alfadari yana kirari sallallahu alaihi wasallam نعم حدثنا سعيد بن عفير حدثنا قال حدثني ليث حدثني أقيل عن ابن شهاد وحدثني إسحاق نعم حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أبي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه محمد بن شهاب يأتي عروة بن الزبير يا ريا cewa lalle da miswar bin makarama wato sun ba da labari sun ba shi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama hina ja'ahu wafdu hawazin muslimin cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya miƙe lokacin da manya-manyan baƙi su ne delegation manya-manyan baƙi a manya-manyan baƙi na hawa zinawa sun zo wajen manzan Allah sun musulunta wayannan hawa zinawa da suka yaƙi manzan Allah yaƙin hunayi an gani wanda Allah ya ɗora manzan Allah a kansu to an samu wasu manyan baƙi daga cikinsu sun kawo ziyara madina wajen manzan Allah sun miƙa wuya ga ainihin musulunci sun sun musulunta an gane wannan ko fasa'aluhu an yahudda ilaihim amwalahum wa sabiyahum eh an ce sun zo kwamiti na mutane ainihin sha tara kwamitin mutane tara an gane ko mutane tara suka zo suka musulunta tare da mutanensu suka yi mubaya'a to da suka zo wajen annabi suka ce to ya rasulullah gashi nan mun musulunta mun zo wajen ka ne kai mana wani alfarma guda daya wani alfarma ne sai mun zo ne muna roƙonka da Allah ka mayar mana da dukiyanmu da ainihin musulmi sahabban annabi suka karba a matsayin ganima don an yaƙe su an samu nasara kansu su hawa zinawa yaƙi to dukiyan ya zama to ganima ga musulmi ko to sun musulunta sai suka nemi su ci arziki amma ya musu da dukiyar su duka an gane ku biya sabiyahu amma ya musu da firzinonin yakin su an kama firzinonin yaki to suna so yanzu manzon Allah duk ya mai musu da shi فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حجر يا كاو cikin fatawul bari daga cikin mangarin da suka faɗa cewa ainihin manya-manyan bakin hawazin sun zo sun musulunta a cikinsu akwai mutane tara daga cikin manyansu suka musulunta suka yi mubaya sannan sai suka yi magana da annabi suka ce ya rasu lalla inna fi man asabtum al-ummahat wal akhawat wal ammat wal khalat ya lalla lalle daga cikin wanda kuka musibantar akwai ainihin uwayenku akwai uwayenku na shayarwa akwai ɗan uwanku na shayarwa akwai ɗan uwan mahaifinku na shayarwa akwai ɗan uwan mahaifiyarku na shayarwa an gano wannan to duk an kama su a cikin wannan yaƙi na hawazin yaƙin hunayi an gano wannan kenan mutanen da suka shayar da manzan Allah ƙabilan halimatu sa'adiyya suna daga cikin wa'anda aka kama a wannan yaƙin shine ma'ana a ciki akwai uwaye halima tana matsayin uwa ne a gani sannan duk wanda aka shayar da su tare da manzan Allah suna matsayin mai yan uwa na shayarwa a gani sannan akwai yan uwan uba mijinta to yan uwan mijin sun zama to yan uwan uba haka nan yan uwan uwa yan uwa ita halima din da dai sauransu shi ne yake cewa sa'atulubu lakum a sai an tafi cewa wai annabi da Allah ya taimaka a ainihin sace su sai manzo Allah ya ce zan nemi muku zan nemi muku arziki amma kuma dukiyanku ya riga ya shiga cikin ganima fa an raba an gane wannan ku dole ne sai dai ku zaɓa ɗaya daga cikin biyu in ma ku zaɓi kuɗi dukiya ko ku zaɓi ainihin mai fursunonin yaƙi shine manzo Allah yake cewa azhir ke cewa kai sa'aluhu an yarudda ilaihim amwalahum fa qala lahu rasulullah mai man tarawna sai annabi ya ce tare da ni akwai wanda kuke gani ba ni kadai ba ne da dai wannan yaki an yi yaƙin nan an raba ganima to ban da iko akan dukiyar sauran mutane yawwa tare da ni akwai wa'annan wanda kuke gani sauran sahabbai suna da haƙƙi ba zan iya musu kama karya ba wa habbul hadisi ilayya asdaqu mafi gaskiyar labari a waje na shine wanda yafi wanda yafi gaskiya mafi girman labari shine wanda aka faɗi gaskiya aka faɗin gaskiya a cikin shi to ni yanzu na gaya muku gaskiya tsakani da Allah fakhtaru ihda ta'ifatayn ku zabi ɗaya daga cikin bangaren nan guda biyu in ma ku zabi mai in masabiya masabiya wa in malmal in ma ku zabi prisonerin yaƙi in ma ku zaɓi dukiya wanda kuke so ku zaɓa ba zai yi a baku duka ba wa qad kuntu sta'naytu bikum haƙiƙa na kasance na yi ta jiran ku na yi ta jiran ku a lokacin da kafa a raba ganima dama na san cewa akwai mutane na a ciki na san akwai iyaye na a ciki akwai yan uwana a ciki yan uwan kaza na shayarwa duk na san akwai sai sa ban sa an raba ganima da wuri ba na sa an ɗan yi jinkiri ko za ku zo ku nemi arziki sai ya zama tokash ba ku zo ba da na kun yi jinkiri ba ku zo ba shi ne sai aka raba wa kana an zaga hun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bita a ta laila ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallam ya jira su ya jira su dare goma da yan kai dare goma da yan kai an gane in ce bid'a din nan tun daga uku har zuwa tara duk bid'a ne an gane wannan ku hina kafala min at-ta'if lokacin da ya dawo daga da'if lokacin da ya dawo daga da'if shine yace sai manzo Allah ya sa aka dan jinkirta ko za su zo su yi magana a ba su to da ba su zo ba shikenan فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم to yayin da ya riga ya bayyana gare su sun riga sun gane cewa manzan Allah ba zai mai musu da dukiyarsu duka ba illa a mayar da dukiya kuma a mayar da firzinonin yaki duka ba zai yiwu ba illa ihda ta'ifatain sai dai ɗaya daga cikin bangare guda biyu su zaɓa qalu fa inna nakhtaru sabayana ce to mu za mu zaɓa firzinonin yaki mun yafe maganar dukiya mun yafe an gani mu mun zaɓa firzinonin yakin mu فقام kama الله sallallahu alaihi wa وسلم في musulmi. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a cikin musulmai fa asna ala Allah bima huwa ahlu sai yayi kirari ga Allah da abin da yafi dacewa da shi manzon Allah yayi wa Allah kirari yayi ma Allah yabo da abin da yafi dacewa da shi kenan in mutum zai yabi Allah zai yabi Allah ne da abin da ya dace da Allah kada ka yabi Allah da abin da baka sani ba in za ka yabi Allah ka bincika yaya manzon Allah ke yabon Allah an gane ku kar ka zo ka yi ta'addanci wajen yabo eh na'am sun maƙala amma ba'ad sannan sai ce amma ba'ad fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibin wai akwai inda manzo Allah ya taɓa amfani da kalmar wa ba'ad tunda manzo Allah yake amfani da kalmar amma ba'ad an taɓa ganin ya musanya shi da wa ba'ad to ya hukuncin yin amfani da kalmar wa ba'ad a cikin rubuce-rubuce gaskiya akwai ina ganin na taba karanta wani littafi da wani malami na manta sunan littafin malamin ya yi bincike kan amma ba'ad na manzan Allah ya yi ta bibiya ya duba bukari gaba ɗaya annabi ya rubuta wasiƙu annabi ya yi hudu ba annabi ya yi kaza ya yi kaza bai taɓa amfani da ba'ad ba to ya hukunci amfani da shi wajen rubuce-rubuce bai halatta ba haramun ne ko kilaful aula kilaful aula Allahu a'lam na'am fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibin yace lalle ɗan uwanku sun zo mana suna masu tuba suwaye ɗan uwan sahabbai hawazin gashi sun zo sun tuba sun musulunta wa inni qad ra'aytu an ahudda ilaihim sabiyahum ni ina ganin ni a nawo ganin bai sa abin a matsayin kama karya ba ni a gani na ina ganin kamar an dan mayan musu da ainihin prisonin yakin su an gane ya kuka gani ni ga abin da na gani nan man ahabba minkum an yutayyiba zalika falyaf'al tunda su shi addinin musulunci wani irin addini ne fa mai kara yana da kara sosai in dai mutum ya sa'o maka alkhairi to ba za ka bari alkhairin na ya tafi a banza ba an gane Tunda dai a cikin ƙabilansu aka shayar da annabi cikin ƙabilansu aka shayar da shi to sun ci arzikin da ba an wato su gaba ɗaya za a iya bika musu saboda su akwai ƴan uwan manzan Allah a ciki akwai iyayen annaba a ciki akwai ammominsa akwai halolinsa a ciki kuna duba tarihin musulunci da yadda musulunci ke ke ba da kofa a ci arziki to kawai mafi yawa a wannan zamanin ba ma aiki da wannan ka'idan in dai mutum ya baka ka ci arzikinsa ko da kafiri ne ba ya karantar da kai wani abu na sana'a to nan gaba ya cancanta kai masa goma na arziki sai musulunci in muka duba tarihi za mu ga yadda musulunci ke yi za ka iya ganin wani mr william ya yi wujiga-wujiga kai kuma ka zama multibiloniya kawai kana ganin ji a ah, good morning sir a kaza sai ce ah, who are you i'm one of your students sir what is your name my name is my name is musa oh musa how are you bayan an gama gaisawa kake sa yanzu ina kake shi ina unguwa kaza kawai ka zo ka dankaro mai wani lafiyayyen eh lafiyayyen bi kuka ce kana da gida kuwa yake bashi da shi ka zo ka siyar mai wani lafiyayyen gida ka bashi sa wai sai ma wannan gida Sa ce Sheikh Abdullah Sheikh Abdullah eh muslim ce wallahi muslim ai saboda na karantar da shi dama musulmi suna da kirki haka a ce ayi ya ce haka addinin su yake ya kuke gani to ga wannan wani da'awa ne shi kanshi ga musuluncin an gane to shi ne yake cewa faman ahabba minkum an yutayyiba zalika falyaf'al duk wanda yake so daga cikin ku wato ya dada rai ya dada rai ya bayar da wannan abun cikin dadin rai wanda yaga zai iya bashi nashi prisoner zai iya miƙawa zai iya miƙa mu cikin hankali to ya aikata wa man ahabba minkum an yakuna ala hazzi wanda kuma ya kasance ba zai iya yi kyauta ba wato yana so ya zamanto akan rabona ni in biya shi ya faɗa kada ya kunya zan biya shi haƙin shi ne حتى نعطيه إياه من أول ما يسيء yusi الله علينا har har ainihin mu bashi daga farkon abinda Allah ta'ala zai bada fai'a zai bada ganima na fai'u a gare mu in aka samu ganima zan cira in bashi haƙƙin shi a wannan lokacin an gari kada ya ji nauyi dan ya ce bai yabe ba ba za a ce ya saba manzon Allah ba ba za a ce bashi da imani ba an bashi damar haka an gane wannan ko fa qala an-nas sai mutane suka ce karbayyabna zalika ya rasulullah ya rasulullah mun mun shi cikin jin dadi hmm. ya rasulullah gaba ɗayan mu mun yarda mun ba da shi cikin jin daɗi gaba ɗaya yanzu gaba ɗaya kawai tafi an an har ga yanta su an abin nan su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن sai annabi yace kada ai kudin goro kila wani yana nan yana Allah ya isa kila wani na nan shi bai yafe ba <laughs> wani nan yana wani ya shiga haƙƙinsa wani kawai ya rasulullah mun yafe to kila wani bai ce wannan so yake shi yana bukata in ya ga an yawa zai shiru to shi ne sai annabi ya ce a'a gaskiya ba mu sani ba ku duba hikimar manzan Allah da hangen nesa ba mu sani ba wane ne ya izini daga cikinku ba mu san wanda bai izini ba muna so za a bi ɗaya bayan ɗaya sai an yi tambaya je ku shawara ku zauna tukuna in gaba ɗaya an tambayi kowa kowa ya bada amsa da kan shi kenan na'am farji'u hatta yarfa ilaina rufa'a'ukum amrakum ku dawo ku je ku koma har sai shugabanninku wakilanku an gane ko sai wakilanku shugabanninku wato sun zo sun kai karan al'amarinku zuwa gare ni so sun yi bayanin al'amarinku cewa kun yadda ko ba ku yarda ba faqada annas sai mutane suka koma fakallamahum rufa'a'uhum sai wakilansu suka yi musu magana ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسك كوما وجم منزل إيرا صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا فإنسك باشا لأباري شوى سوسن باير تكين جن دادي كما سوسن باير إذن kaga wa suka yi inda ba su yadda ba to kaga wani wanda bai yadda ba ya tafi da abin nan ya tafi da kila wata mahaifiya ce ta annabi wata tana matsayin mahaifiya wata tana matsayin kaza to sun ma kara ne ki musulunci yana da kara akan duba saboda wani muka yi kaza yana da matukar amfani an gane wani ko kamar yanzu a ce akwai mutumin da ka ce kai bai yanzu sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka ɗauki mataki sai a je a gaya mu wani ce wani ya ce kaza don Allah ka kira shi ka roƙa mana shi idan sai a ce akwai wani wanda in ya ce ka bari za ka bari ce wallahi an ci arzikin wani ne to abin yana da matukar fa'ida an gani Allahu a'lam hadha alladhi balagani an sabi hawazi wannan shine labarin da ya kai gare ni daga prisonerin yakin hawazin hmm. wa alaikum salam wai za mu yi ce ba ishe Allah isa wallahi yanda in kana duba tarihin sahabbai ba ma yanda zaka so dan shi'a ba abinda ɗan shi'a zai yi burge ka wallahi balantana ce wai ɗan shi'a yana yaƙi da Isra'ila da waye waye ta burge ka an gane yadda kake jin haushin ba Yahudi haka zaka ji haushin mutumin da yake kin sabon manzan Allah yake kafirta su abokan manzan Allah ko wanda manzan Allah ya yarda da su a matsayin abokansa Allah ma yake radiyallahu anhum wa radu'an su suka ce Allah bai yarda da su ba su ma ba su yarda da shi ba suka karyata tarihin musulunci kuma suka zo suka kaburta kowa da kowa suka zo suka ce alkur'ani bai cika ba to me ban mace wannan da bai huri an cika ce alkur'ani da muke karanta wannan ba cikakke ba ne to yanzu kalmar shahadar ka zai amfane ka sauran su to har irin wannan in kana duba aƙidun ɗan shi'a wato mutane ne masu haɗari wanda har yanzu ba har yanzu ba gama sanin aqidan su ba har yanzu kawai abin da ya bayyana gare ka na aqidan shi ka sani ba saboda wannan mummunan aqida yan shi a na taqiya yana boye maka wasu abubuwa masu hadari saboda dan shi ya san yana da aqidu masu hadari sai ya boye yace kuma duk mutumin yace inna ala amrin man katamahu a'azzahullah mu muna kan wani al'amari duk wanda ya boye shi Allah ya ɗaukaka shi me na boye boyen addinin gaskiya ne in addinin ka na gaskiya ne ka fito ka sa littafin ka ka baje koli yanda ahlus sunna suke baje koli a gidan radio da television ba dan da zai zo ya karanta alkafi a gidan radio yanzu usulul kafi yanzu ya dauki tafsirin yana jan bakin yana fasara wallahi bai fasaruwa ina ganin kafin ya gama fasara wannan abun gidan radio na ya kone ina fatan gari Allah shi kiyaye wa alaikum salam huda hanci yana tambaya irin huda hancin da mata suke yi din nan bai shiga cikin la'anar lahul wasu wal mausula ba Allah ya tsini yau mace mai huda a mai ƙara gashi da wanda ake ƙara ma an gani walwashi ma walmusaushi ma duk dai gashi nan akwai almukayyirat halƙallah a dunkule ke masu canza halittar Allah to ba za a ce macen da ta yi ta huda hanci ba za a ce ta canza halittar Allah ba to akwai fatowoyin da na gani na ibn baz da wasu daga cikin malamai na sunna sun ce ya halatta mace ta huda hanci don kwalliya da kunne ai gaga ga dan kunne ana ana hudu kunne wanda ba Allah ya halice ta da shi bane ta huda dan ta yi kulliya da shi shi ma hujin hanci in ba in ba an huda bane ya wuce gona da iri ba matsala bane insha Allah matan magabata suna yi an gani, ba laifi bane dan an yi an sa dan kunne ko an sa dan wannan abin da ake sawa a hanci na mata wannan kulliya ne a gare su an ware shi daga cikin abin da aka hana Eh, kamanceceniya da mutanen banza in ya zama to masu lesbian masu madugo idan sun lalata al'amarin sai a nisance shi in mata suna yin irin wannan kwalliyar ya zama to alama ne na madugo sai a nisance wannan abin duk da kwalliya ne wanda shari'a ta sani saboda kada a lissafa ka na shi da sarkan kafa kaga yanzu ya mata ba su cika yi ba galiban sun mata suna sa sarka ƙasa a ƙafa akan ɗauke su masu maɗugo ne da zobe ku a ina eh, da zobe a yatsan ƙafa haka? eh Allah shi kiyaye in suka sa kamar suna tallan kansu ne ga mace mai bukatanta. Wa alaikum salam. da kuma an samu wai kaman kai dai an ce a ringa yin kara ga malamin bid'a sosai wani malami ya zo ya karantar da kai ƙur'ani da tajwidi da nahau daga bayan sai ka zo ka zama ahalus suna. to yanzu ka gan shi cikin wani hali na wahala za ka iya mai kara ka ɗan taimake shi da wani ɗan abin duniya ba laifi bane don ka taimake shi da wani ɗan abin duniya kuma ka yi amfani da wannan dama ka yi masa da'awa ko zai dawo zuwa ka salafiya na fatan gane wannan yau yau wani abu ya bani dariya da mamaki bai cikin wannan karatun amma zan nan kawo shi ne ɗazin ina ɗan duba social media sai na ga wata bama gujiya bakanuwa tana magana akan wannan bawan Allah da ya zage annabi sallallahu wannan fasto da ya zage annabi an gane to wai wannan fasto da ya zage annabi wai mu musulmi muna cewa mu ba ma zagin kowane irin annabi ba mu taɓa zagin annabi Musa ba ko annabi Isa kowanne daga ciki muna kiransa annabawan Allah muna mutunta su ke ba zagin su sai take cewa wannan magana da mu musulmi muke faɗa da saki muna zagin annabi isa ta ce duk musulmi gaba ɗaya suna zagin annabi isa ta ce tana sauraro a cikin social media ita ma musulmi suna cewa annabi isa annabin allah ko manzansa zagi ne yau su a wajen kristoci annabi isa allah ne shi in baka ce annabi isa allah ko dan allah ba ka zage shi ina fata gane wannan to haka ke nasara ba wancan fasto kariya mun ce annabi isa al'a mun ce annabi isa manzan allah ne shi yasa shi fastan ya jawo shi ya zagi manzon mu irin zagi na hauka zagi wanda mafi yawan masu raddi masu na cewa ba sa son sauraron zagin ba za ma suke sauraron abin da ke faɗa ba saboda abin ya yi muni abin da ya faɗa ɗin suka duba wannan magana mu musulmi mun yi ittifaki duk wanda ya ce annabi isa allah ne ko dan allah ya zagi allah amma kuma tun da dai addinin shi ne ba za a iya ba za a iya cewa za a kaza a kashe shi ba tun da addinin shi yana kan haka ne za a ce wannan batacce ne amma abu ne wanda suka kudirce shi a cikin zuciyarsu an gane wanda ya zagi Allah ko ya zagi manzan Allah bi gairi ma bi yi kafara ba da abin da ya kafirta da shi ba shi ne za a kashe shi in dama addinin shi ne da shi ya kafirta dama ba za a kashe shi ba kamar kirista ya ce annabi isa dan Allah ne ko Allah ba za a kashe shi ba duk da ya zagi manzan Allah ya zagi annabi annabi isa to wai ita ne ma ta juyar da abin kuma kan musulmi wa musulmi ne ke zagi tunda musulmi sun ce annabi isa bawan Allah ne ko ne shi ne shine zagi to amma gashi nan rubuce a cikin menene a cikin bible a cikin bible din su har ta kawo misali da wannan masu wa'azin nan suke musulunta da mutane din nan ya sunan shi ne wannan ashaka da adam ashaka da ɗan uwan shi din babu cire juyawa kace ga sunan suna ta yawan wa'azi suna faɗin wannan to ai maganin da suke faɗa suna faɗa suna kotun bible ne a cikin bible ne annabi isa ya nuna shi ba Allah ba ne shi manzan annabin Allah ne ko manzansa ne kaga shi musulmi dan sun faɗa abin da ke cikin bible ba a cewa sun yi zaki su kuma kristoci masu cewa Allah ne babu shi a cikin bible an gane wannan ai to wata na so ta ba wannan dan ta'addan wanda a ka'idar musulunci jinin shi ya halatta tana so ta ba shi kariya wanda mu musulmi akwai surori musamman wanda aka bude akwai sura da aka bude musamman dan dan mutunta maryam mahaifiyar annabi annabi isa da shi annabi isa kanshi wa iyaz billah kaga da za a yi munazara da ita da ta gane kuranta cewa wannan addini nasu na krista wato su suke kidin su suke a suke rawan su amma babu shi a cikin littafin su aqidan su ne a waje amma indai ana neman abin da ke littafi ne shine aqidan musulmi annabi isa bawan Allah ne ko manzansa ne Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk